Masu sauraron sashin Hausa na gidan rediyon Faransa International, barkanku da wannan lokaci. Nasiruddin Muhammad ke farin cikin sake saduwa da ku cikin wani sabon shirin ra'ayoyinku masu saurare. Kamar yadda kuka ji a cikin labaran namu, an shiga rudani a Senegal bayan da shugaba Macky Sall ya sanar da ɗage zaben shugabancin ƙasar da aka shirya yi a ranar 25 ga wannan wata amma ba tare da ya bayyana sabuwar ranar da za a gudanar da zaben ba. Anya ko akwai wata hujjar da za ta sa a ɗage wannan zaɓe a Senegal ƙasar da tun samun 'yancin kanta a shekarar 1960 ke tafiya ƙarƙashin tsarin dimokuraɗiyya. wani fata kuke yi wa al'ummar senegal don ganin cewa sun fita daga wannan hali da kasar ta fada za mu fara da malami na farko wanda zai fara da gabatar da sunansa Assalamu alaikum wa rahmatullah shashin Hausa na gidan rediyon France kuna tare da Kabir Kwangila over Dariya Kaduna State a tarayyar Najeriya. To ni a ra'ayina dangane da wannan zanga-zangan da ke gudana a ƙasar Senegal sakamakon ƙara wa'adin gudanar da zaɓe gaskiya abin takaici ne abin kunya ne mu 'yan afirka muna adawa da irin wannan abin da shagabanninmu suke yi musamman ya fi faruwa a shagabanninmu na afirka wanda za ka ga lokacin da za su sauka aka raga mulki ya yi to da ya yi sun dinga kawo koma baya a harkar demokaradiyya domin kawai suna so su dagoma a kan mulki wannan abin bai kamata ba wannan abun da shugaban ƙasar senegal ya kamar yana ba sojoji goron gayyata ne bai kamata a ce haka na gudana a afirka ba ya kamata dai shagabannin mana afirka hankalinsu ya dawo jikinsu su dinga mutunta demokaradiyya su dinga mutunta yarjejeniya muna fatan zai ci wannan koke na al'umman kasan shi ya gudanar da zaɓe a lokacin da ya dace. Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Rediyo Faransa sunana Aliyu Muhammad Esfulani Marada daga jihar Zamfara a Najeriya. Radio Faransa dangane da wannan dage zaɓe da shugaban Senegal Macky Sall ya yi to gaskiya hakan bai zo mana da mamaki ba kuma hakan yana nuna yadda demokuraɗiyya take ƙara raunana a ƙasashen mu na Afirka. fata da addu'a mu dai kawai samun zama lafiya da cigaba mai ɗorewa a kasashen mu na Afirka amma magana gaskiya ƙungiyar ECOWAS ta gaza wajen cika muradun waɗannan ƙasashe namu ganin yadda kullum demokuraɗiyya sai ƙara shiga wani mawuyacin hali take a ƙasashen namu na afirka to ba da fatan da wuce samun zaman lafiya da shugabanni adalai a ƙasashen mu na afirka da duniya baki ɗaya da fatan za ku tashi lafiya rediyo faransa aliyu muhammad fulani marada daga jihar zamfara assalamu alaikum radio france international mai albarka mai magana bilyamina agwar maji makocin isiyaku mai shayi agwar maji daga karamar hukumar ninge a jihar bauchi ɗage zaɓuɓɓuka da shugaban ƙasar senegal makisal Sall ko kaɗan hakan bai zo mana da mamaki ba to sai dai muna kira ga shugaba ma ke ya fito ya yi wa al'ummar ƙasarsa bayani game da wannan ɗage zaɓe da ya yi sannan a gefe guda za mu wa shugabannin ko in ce al'ummomin ƙasar Senegal shawari da su kan cewar su zauna lafiya da junansu domin kada siyasa ta sa su jefa ƙasarsu cikin tashin hankali daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya kawo mana shugabanni na gari a ƙasashenmu na Afirka da ma duniya baki ɗaya na gode Radio France International international mai albarka mai magana bilamina agwar maji makocin isiyaku mai shayi agwar maji daga karamar hukumar ningi a jihar bauchi ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu radio france rfi suna na malam kabiru da kenan nan mara dan gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar niger to alhamdulillah eh, wannan rudani da aka shiga senegal ni a ra'ayina dama na san arina. amma kisa da tun kwanaki da na ga ya hana 'yan ada wanda ya ga tabbas suna iya cin zaɓe ya hana ya soke ya ɗora musu laihin da ba su yi ba na san arina ya nemi tazarce aka hana to yanzu dai gashi abin da ya hudu. kuma wannan abin ni a ra'ayina tabbas ya samo tushe ne daga me da ecowas ai tana gani ta san yayi kuma shi ma ai cikin ecowas yake ya aka yi tun da ya ba su shawara suka ji labari ba su hana ba sai kasashen da aka raina kuma duk wanda ya yi da kyau zai ga da kyau wanda ya yi ba kyau zai ga ba kyau komun ta daɗe zalunci bai ɗorewa da izinin allah subhanahu wa ta'ala na gode mai magana malam kabiru daga maraɗi dan gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yarfi labaran Hausa. Na farko dai ka ce wani magana ni na Isa Abubakar tsoho mai albarka Alluma da ya mai yarfi mun ji mun da kun gaba su an shiga rudani Senegal to shugaba muke sarbe da gaskiya abin ce bai da gaskiya kwanaki an yi zanga-zanga mutum takwas sun ka salwanta kuma yanzu shi komo kenan ya mace abin da ya ni da abin da an naura a mutanen Senegal gar su yarda a musu sake da babu ruwa abin da an ra'ayi na kenan na ina gaishe ku sannan ku kokari gaba da gaba da koma baya kuna tare da isa bakar tsoho mai barka wani mai mai jamboriyar nijar. assalamu alaikum sashen hausa na gidan rediyon faransa suna na zaki suran yanzu a karamin hukumar mulkin tambol da ke jihar sokoto a to gaskiya ɗage zaɓen da shugaban makisal ya yi na da an ka shirya a yi a ƙasar senegal ba mamaki akwai abin da ya hango kamar yadda muke ji masana na magana cewa an yi hakanan ne saboda ganin an shirya magudi da wasu abubuwa waɗanda ba su kamata a ce an yi ba ga abin da ya shahara ka zaɓen ƙasar to wannan ba mamaki gaskiya kila akwai abin da ya hango shi yasa ya ɗage zaɓe mu dai abin da muke fata a su mutanen ƙasar Senegal su yi kwantar da hankalinsu akan wannan zaɓe yadda an sa lokaci ko kuma an sa rana insha Allah komi da komi tsawon daɗewa wannan ranar za ta zo kuma za a gudanar da zaɓe kamar yadda ya kamata don haka su kwantar da hankalinsu kada su zo sanadiyar ɗage wannan zaɓen su kawo wani rikici kuma wani abu biyo baya kada a sha'afa ana tare da sashin hausa na gidan rediyon faransa international cikin shirin ra'ayoyin ku masu saurare Haka nan mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana mana ra'ayoyinka ta shafinmu na facebook ko ta manhajar mu ta whatsapp kan lamba kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sufuri, shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya sai kuma malami na gaba Assalamu alaikum rediyon Faransa mai albarka. Sunana Umaru Kambaya wuri unguwar Nasarawa bayan nefa a cikin jihar Kebbi, Najeriya. Muna fara gabatar da godiya gare ku rediyon Faransa da kuke ba mu dama muna fatan albarkacin bakinmu. To mu dai muna wa al'umma ƙasar Senegal fata alkhairi. Amma kuma ba a son saba alkawali ga kowa bale ga shugaba. Kuma ɗagewa rana ga al'amari alama ce ta rashin gaskiya alama ce ta yin tazarci. Ka ga tazarcen nan bai zama alheri ga ƙasa shi ke kawo rashin zaman lafiya a ƙasa a yin tashi tashin hankula to su kuma talakawa idan tura ta kai bango ba su da wani zabi illa zanga-zanga ita ce kotun kone Allah ya isa gare su don haka muna ba shi shugaban ƙasar Senegal shawara ya san duk hanyar da za shi bi shi kawo zaman lafiya ga ƙasarsa daga Umaru Kambaya wuri unguwar Nasarawa bayan nepa a cikin jihar Kebbi Najeriya. sashen Hausa rediyo Faransa International Assalamu alaikum sunana Ibrahim maitireda da daga nan shawu karamar hukumar birnin kudin jihar Jiga. hakikanin gaskiya wannan abu da ya faru a ƙasar senegal na ɗage zaɓe abu ne wanda yake ba ma jin daɗi ya ringa faruwa a ƙasashen mu na afirka wanda kuma ya zama kaman al'ada da dama daga cikin shugabanninmu a baki zaka ji suna adawa da irin wannan tsari amma mafi akasari duk wanda kaga bai ambata ba gani yayi babu kofa to yana da kyau a ce lokaci yayi da irin wannan abu zai kaura a ƙasashen mu na afirka musamman ƙasashen da suke so su kafa mulkin demokuraɗiyya ta samu gindin zama sosai shi wannan shugaban ƙasa na senegal yana da kyau ya fito ya 'yan ƙasa jawabi cikakke ibrahim mai tareda ne daga nan shagu karamar hukumar birnin kudin jihar jigawa da fatan za ku tashi lafiya radio faransa sarbiran muhammad abubakar bida bidi dutsen wai kuma local government kaduna state nigeria a nawa ra'ayin game da wannan shugaba na senegal shugaban makisal wanda ya gama teransa zaɓe yana gabatowa har lokaci ya kusa ya ɗaga shi ya kai shi wani wuri to wannan abin da ya yi gaskiya bai dace ba kar ya bata tsarin mulkinsu kar kuma ya kawo na tashi hankali muna ba da shawara shi shugaban makisa Sall ja da baya ya ba da guri domin mutanen a Senegal su yi zaɓe su zaɓi shugaban da su suke so tun da kasan tana tarihin zaman lafiya da dadewa suna gudanar mulkin su cikin salama saboda haka muna fata shi shugaban Macky Sall zai koke-koken mutanen duniya ga baki ɗaya ba ma a Senegal kaɗai ba saboda dimokuraɗiyya ta sami gindin zama na gode radio faransa rabaran muhammad abubakar bida bidi dutsen wai kuma lagos gama kanatar najeriya na gode da haka muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsa a cikin shirin da ma sauran abokan aiki a nan sashen hausa na gidan rediyon faransa international musamman injiniyan namu a yau ni nasiruddin muhammad da na shirya na kuma gabatar ke cewa mu kasance lafiya.